Mhm. Mhm. wuya? Gani ba? Gani ba? Kyau. Ai ni da ba irin alamun da ban gani ba. To ga alhama ta ta tabbata. Abin da nake faɗa kullum a gidan nan. gida? Ye? Zo idan ka nuna maka abin da ba shi da kyau. Zo yi mummunan kallo. Daman ni na daɗe na ganin alamu a gumba da wuya. To gashi nan ya tabbata ta nuna alamu na biyu. Ba wuya dai ciki ne da ita. ciki ba shawara ba ita ba malaria ce take damun ta ba shi amai take ciki na gaba ko na baya ta bai ciki a baya ne a sai dai a gaba sha sha sha kafiya ciki biyu ne da ita akwai na gaba akwai na baya ai wannan mutum ce ba gafiya ba to kaga sakamakon tura ta da kake zance wannan ya fita wannan ya dawo har ci a kai wannan wani gantsal gantsal to ga gantsal gantsal nan me ya ba na jin ciwon wannan abun zan ji ciwon ran ya ta ce amma ga sakamakon abin da ka dawo mana me ya faru yanzu ciki ne da ita ciki da wuya kin kashe mu kin kashe mu da wuya waye waye eh da wuya ya aka haka waye kashe mu fitila waye kashe mu fitila eh Bada wuya, waye, da Allah, waye, waye wuya. kake tona mana asiri da wuya ciki ya kare ta ka san ina take zuwa gunwa take zuwa ne magana anan sai ka tashi a kaina kai kan hayaniya kai mun wallahi kuma ka da wuya kake tona mana asiri waye dan dan Allah da annabi wane ne wa kika sani eh eh waye take mutita eh Allahumma ajirsa ban gane abin ya zo da sauki ba yarinyar tana da ciki ba za ka rufe ta da duka ba ta ji a jikinta ta gane abin da ta yi ba mai kyau bane sai ka ce shi ke na zo gidan sauki duka to kuma a rike ta a dake na cikin na cikin ta zo ta zo ta ta ta haka na haka yarinya ta ɗebo mana abin kunya za ka ce wai kawai babu komai shige shige shige shige ha da wani abu ha Allah hawan jini zai kama ni

inda inda ba a gano wanda ba shine hankali ta tashi amma yanzu an gane shi wani dan dan dakan kuka ne shi ma ke ma yakin fada in ka tona asiri za a ji in kika shi kuwa sai a tattara a sha ba tiya a ka musu idan ban tona asiri man ta je gidan mijin wata uku ta haihu ai ga ban tona ba asiri ya tono shi ya sani shi ma bai so asirin ba ta ran ta ce ta tabi ta wajen hanyar jama'ari to shi na zai karbe ta da cikin ya sani ga ma za a yi ka ji yanya sha to ko an gaya masa ba zai karɓa ba za ka san da yadda za ka yi da cikin ya eh, Allah sauke kore ha